ta test message za su tura mu za mu maida musu mu ce su kira insha Allah ko kuma su kira mu a lokacin da muka bayar muna roƙon Allah shi dacar da mu akwai ababe wanda za mu lura da su wanda babu su a da amma yanzu akwai su wanda sun dame mu a yanzu a da kuma ba su dame mu ba waɗannan ababe al'amura ne wanda za mu iya cewa dama akwai su ba wai babu ba sai dai a wancan lokacin akwai wato ƙarancin wayewa ƙarancin wayewa sannan akwai tsaurin imani akwai daɗaɗɗen imani akwai raguwar tsoron Allah a zukatan mutane to sai ka ga a wancan lokacin an samu saukin abubuwa malamai ne wannan na magana ne akan abin da malamai suka fitar akan matsalar jinnu abubuwan da suke assasa jinnu mutum ya zama yanzu kawai a layinku na baka assignment ko ke a layinku na baki assignment ki tsaya tun daga farkon layinku har ƙarshen layinku mata nawa ne kika sani wanda suke da jinnu a shekara 25 da suka wuce mace nawa ce za ki ji gida a ce yau ga ta tana da aljanu? amma a yanzu fa to me kawo wannan malamai sun ƙara ma juna sani da ayoyi da hadisai suka fitar da matsala guda hudu wanda su ne wanda ababe wanda ake tunanin ba ma tunani ake ba su ne musabbabin sa jinnu ya shiga jikin dan adam illa mace ko namiji sai a buɗe kunnuwa da kyau kiji in kina ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu sai ki ƙoƙari ki makanki kiyamun laili ki daidaita al'amura domin yadda za ki samu sauki yanzu mu da muke harka ta magani dan wannan abin da muka sani wanda cikin kashi 100 mu wuce mu san kashi biyu ba akan harka abin da ya shafi tsirrai da itatuwa da ganyayyaki akwai malaman mu suna nan a sashe na duniya da Najeriya mu kawai namu dan tsakurwa ne mu faɗa muku wanda su ne muhallin shayi su ne ya kamata su yi muku bayani akan wannan to mu din kaɗai ƙananan alhaki mu kaɗai muka san irin ƙalubalen da muke samu akan matsalar jinnu musamman ga mata a ce ta ki auruwa bata auru ba koko daga an zo a tafi koko tun da ta aure mijin yadda su shikenan ba bayani gashin nan gashin nan ga mafarkai ga waye ga waye to sai malaman suka ce abubuwa guda hudu su ne musabbabin sa wato jinnu ya shiga jikin dan adam kai mutum ba ɗaya kake da aljani ba darajarka a wajen Allah ba ɗaya cike da aljani ba hasali ma su suka roƙi manzo Allah salama nama da kake ci in ka cinye ka yadda kashin in dai suka yi bismillah suka ɗauka abinda wanzu na gaya musu wannan kashin zai cika da nama su rika ci ɗan adam har suka ce to ya rasulullahi yaya kuma abincin dabbobinmu ku ji wannan magana bayan gidan shanu da awakai da raƙuma su ne shi kuma abincin dabbobin aljanu wallahi ba ɗaya kake da aljani ba never ɗan adam wallahi sabu yake da aljani amma da yake wannan abubuwa da zan faɗa an tsunduma kai sai ya zamanto aljani yanzu sai abin da ya ga dama da dagara Shi ne a fikihu za ku ji malaman fikihu suna cewa bai halatta ba a tsarki wato a katsa bayan gida da kashi ko da kashin dabbobi wannan shi ne abinda suka ce na farko wanda yake sa ya zamanto jinni ya shiga jikin nan adam shine sabon Allah a duk lokacin da kai baka da wani aiki ke baki da wani aiki sai fusata ubangiji don sabon Allah fusata ubangiji ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ayi ka kai sai kai kuma shi ya halice ka yo ina ga ko mijinki ne ya ce kakki kika ce sai kin yi kakki sai kin yi ai na san za a ji ku to bare ubangijin da ya halice ka to duk lokacin da mutum ya kama sabon Allah ya fara fusata ubangiji to ya buɗe hanyar koma mai zai iya samun shi addini zai iya shiga shi ko ta ina sabon Allah nan ga su nan kala kala wasu zina suke wasu caca suke wasu luwaɗi suke wasu maɗugo suke wasu kaza wasu kaza gaya nan ba a yiwa to duk mutumin da ya buɗe wannan ƙofar zai iya haɗuwa da wannan fushi abu na biyu suka ce fushi a duk lokacin da ɗan adam ya shiga cikin fushi ya shiga cikin damuwa ƙofofin jikin shi suka bubbuɗe a lokacin jinnu zai sauƙin shiga a jikin shi shi yasa aka ce idan ka yi fushi ka zauna idan abin bai sauka ba ka kwanta in abin bai ba ka je ka yi lura saboda shi ɗan yana kusa da kai shi yake ziga ka ta karka yadda to wannan shi ne alamu na biyu alamu na uku suka ce sha'awa sha'awa wannan sha'awa ta kunshi abubuwa da dama duk lokacin da aka ce kina fita kanki ba dan kwali za a yi sha'awarki duk lokacin da aka ce kin wani rerada wani kunshi ga yanan sai wani walƙiya yake kina tafiya kina wani ne da yan yatsu sai ka ce mai yankan farce ke ba mai yankan farce ba amma yatsun ki kula ga ke ba mai ciwon kafaɗa ba kafaɗa ki a sage kina ta wani yauki akan hanya kina wani kwambar kwambar sai ka ce mai shan inna kin ɗauko ma kanki aikin da ba za ki iya ɗauka ba kuma ku sanin kanku ne kuna wannan duk lokacin da aka ce kirjinki nan a buɗe yake daga nan yankan nan gaba ɗaya a buɗe yake ko da mamanki bai fito ba wannan abin da ki ake gani sha'awa ne wala an ka samu wani duhu wani bakin aljini ya shige ki qur'ani za a yi ta tai a yi ta fama to bari ma wasu har kusan nonukansu ana gani wani duk wayewa ne duk an ci gaba ne duk kwalliya ne sannan a zo ƙasa a matsa jiki gaba ɗaya mazannanta su fito tubu-tubu duk inda ta ce ga yanar shaf ɗin mazannanta da kawai to kin ɗaukar makanki bala'i a duk lokacin da kika haɗu da aljanu za a yi ta fama wallahi tallahi ko ɗaya ba za a raba ba mafi yawan mata ban ce duka wanda suke fama da wannan iskokin wallahi ta irin wannan muguwar shiga ce kai a waje wai ba ga ya miki ke in kika je gidan mutane ko ko gidan ku an ce ko ina kike shirin dan kwali to sha'awa tana ɗaya daga cikin abin da yake jawo shiga aljanna na hudu na ƙarshe tsoro a duk lokacin da ka zamanto mai tsoro ko wani abu ya tsorata ka to nan ma jinnu za su iya shiga cikin jikinka wannan a ilimance kenan na malaman addini ba a magana ta masu magani ba wanda na san su kansu masu ba da magani abin da ya shafi jinnu suna da nasu abubuwan amma na tabbata aka aje musu wannan abubuwa guda hudu za su tabbatar akwai yiwuwar haka saboda haka waɗannan abubuwa guda hudu su ne abin da ke sa dan wato jinnu ya shiga cikin ɗan adam sai a kiyaye idan kunne ya ji jiki ya tsira shi yasa mu a ka'idar mu ma magani da muke bayawa na jinni sai mun sa miki doka in kin bi za mu baki in biki mu ma ba za mu baki ba domin kan baki take asarar kuɗi ce kina da shan magani da wata jami'a ce mana na sha magani na sha magani an yi rukiya an yi kaza an yi kaza to dokokin magani ne ba a bi muna fatan Allah shi tsare mu shi warkar da mu ya sa mu gane inda yake mana ciwo domin mu tuba mu koma ga Allah muna muku fata alkhairi kada manta da subscribe da sharing da comment ma'asala